صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابيو قوة رمضان hijiran annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas wanda ya zo ashirin da uku ga watan tara dubu biyu da bakwai za mu tashi kan sura ta ashirin da biyar wacce take da ayoyi saba'in da bakwai take da kalmomi ɗari takwas da saba'in da ɗaya tana da haruffa dubu uku da ɗari bakwai da tamanin إتتي سورة الفرقان نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا wannan sura kamar sauran ‘yan uwan surorinta na makka tana tabbatar da tauhidi da annabta da kuma makoma shine lahira kuma tana raddi ga masu inkarin tauhidi da annabta da kuma makoma ta lahira wannan sura an buɗe ta da tabaraka tabaraka wato fi'ili ne wanda malamai suka ce an gina shi ala wazin tafa'ul min albarakati tabaraka yana nufin ta'ala Allah ya ɗaukaka ko bismihi tabarrak da sunan Allah ta'ala ake neman albarka fi kulli shay'in a cikin komai ko tabaraka bi ma'ana taqaddasa wa tatahhara tafa'a Allah ta'ala ya ɗaukaka ya tsarkaka ya kuma girmama asalin albarakatu daga barku ne wanda albarku a larabci yana nufin sadarul ba'ir wato kirjin raƙumi inda yake durƙusawa ya kwanta wa yuqalu ana cewa birkatun idan ku diddifi ruwa ya taru sai a kira shi birkatun dan ku diddifi kenan wa barakul ba'i wa barakal ba'iru alqa rukabahu idan raƙumi ya saukar da guyoyinsa sai a ce barakal ba'iru shi yasa aka hana buruk ka burukil ba'ir ma'ana durƙuso irin durƙusan raƙumi wastu'ira minhu ma'anan luzum yana nufin alluzum abinda ya zama yana nan titir baya gushewa ko baya kaucewa fa'ila ibtara fil harbi ana cewa su wana sun tabbata a filin daga idan ba su ja da baya ba ai sabatu wa lazamu mawdi al harbi sannan ana kiran mahbasul ma'i inda ruwa yake taruwa birkatan wato kududdufi sannan tabaraka ana fassara shi da tazaya da khairuhu wata kasara, alherinsa ya yawaita ya karu wal barakatu subutul khairil ilahi fi shai, tabbatuwal alkhairin Allah akan wani abu shi ake kira tabaraka alkhairatul ilahiyya duk inda alherin Allah ta'ala yake to anan albarka take da haka tabaraka sifa ce ta zati ko sifa ce ta fi'ili wasu ce sifa ce ta zaci ma'ana Allah ta'ala akan kansa mai albarka ne ko sifa ce ta fi'ili Allah shi yake sa albarka a cikin komai komai na Allah ta'ala da ya sauka akwai albarka a cikin wahayinsa akwai albarka a cikin annabawansa akwai albarka a cikin rayuwar yau da kullum Allah yana sa albarka ka duba albarka a cikin noma a shuka ɗan abu a kaɗan a girba da yawa ka duba albarka a cikin kiwo ka fara da 'yan awaki kaɗan su zama masu yawa ka duba albarka a cikin sana'a ka fara da jari kaɗan ya dawo mai yawa ka duba albarka a cikin aure kana nan kai kaɗai singil ɗinka kai aure ku zama biyu ku haihu ku zama uku da haka haka tara 'ya'ya da dangi aka ji ana cewa jikokinsa ne tattaɓa kunnensa ne kun ga komai Allah ta'ala ya saka albarka to wannan albarka ta Allah in sifa ce ta fi'ili ma'ana Allah shi yake sa albarka ko kuma sifa ce ta zati Allah mai albarka ne kuma shi yake saukar da littafi da albarka kalman tabaraka ta maimaito a cikin alkur'ani a gurare guda tara na ɗaya wannan gurin tabarakan ladhi biyadihi mulk alkhairin Allah ya yawaita wanda ya sassaukar da alfurqan ala abdihi abu sabawansa akwai inda yake cewa alalahul lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamina ku saurara yin halitta da gudanar da halitta suna hannun Allah ta'ala sannan yace thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin tabarakallazi in sha'a ja'ala laka khairan min zalika jannatin تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ma'ana tabaraka yana nufin albarka Allah ta yawaita ko dai wacce yake saukarwa ko kuma wacce yake da ita sannan akwai mubaraka akwai abubuwa da Allah ya ce suna da albarka a cikinsu akwai bishiyar zaitun da Allah ya ce yuqadu min shajaratin mubarakatin zaituna kun ga nan an ce wannan bishiya Allah ya mata albarka sannan Allah ya sanya ma gaisuwa ta musulunci albarka yace fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba ita ma an sa mata albarka haka nan dutsen da Allah ya yi magana da annabi Musa shi ma an sa masa albarka falamma ataha nudiya min shafi'il wadil aymani fil buqatil mubarakati min ash-shajarati an ya Musa inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin lailatul qadari ita ma an kira ta lailatun mubaraka Allah ya sa albarka a cikin daren lailatul qadari albarka shine kayi ibadar dare daya Allah ya baka ladan wata dubu ba ma wata dubu ba fiye da wata dubu dan ya ce khairun min alfi shahar ba ma daidai da alfi shahar ba fiye da alfi shahar menene alfi shahar kusan shekara tamanin 83 to in ba albarka ba ya za a dunkule dare ɗaya a ce tafi wata dubu wata dubu wanda suka yi wata dubu a masallacin nan ma mutum nawa ne wata dubu shekara tamanin kenan da uku waye wata dubu ya daga hannu <laughs> kun ga ashe wata dubu ba wasa bane sai gashi an kaɗan ne masu wata dubu a nan eh. mutum ɗaya ne ma ji ka ko <laughs> to shine Allah ta'ala kuma ya ce mubarak ya ce inna anzalna fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin wannan shi ma lailatul qadari ne ya ce mubarak wa haza kitabun anzalnahu mubarakun wannan littafi ne muka saukar da shi mai albarka alkur'ani mai albarka ne in ka rike shi sai kai albarka in ka bi shi kai albarka in ka karanta shi kai albarka in ka iya fassararsa kai albarka kuma ya sa ma albarka law anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna barakatin minas sama'i wal ard da mutane za su yi imani su ji tsoron Allah Allah ya ce da mun bude musu albarka ta ƙasa ta sama walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun wa kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu la'allakum turhamun wannan littafi ne mai albarka shi mai albarka ne ismu fa'il ne sannan mai sama wani albarka ne kuma wanda Allah ya saukar da shi da albarka wahaza zikirin mubarakun anzalnahu afa'antullahu antum lahu munkirun kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab sannan aka ce ɗakin Allah ma guri ne mai albarka inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti gidan annabi Ibrahim akwai albarka shi yasa ake salati ake cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali ibrahima innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin وعلى آل محمد كما باركت ala إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد shi sa Allah yace ce rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti wa barakana alaihi wa ala ishaq wa min zurriyatihi ma muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin kenan albarka duk ta kunsu a cikin wannan to sai Allah ta'ala yace to wannan Allah ta'ala wanda ya saukar ya sassaukar dan ba a ce nazala ba sai aka ce nazala an gina shi ne ala taksiru wa takrar yawaitawa da maimaitawa saboda qur'ani ya sauka ne kadan kadan wa qur'anan faraqanahu litaqra'ahu ala an-nas ala muks wa nazzalnahu tanzila nazzala yunazzilu tanzil Fa ala yuf'ilu taf'il kenan ala takrar wal kasra an yawaita shi wajen saukarwa kuma an saukar da shi kadan kadan allazi nazzala al-furqana wanda ya saukar da alfurkana kaɗan kaɗan shi ne wato rariyar tantance ƙarya da gaskiya an kira shi furƙan alawa zane rujhan da gufran da ƙur'an da furƙan wasu ce ismu fa'il ne ismu masdar ne amma ma'anarsa ismu fa'il furƙan kenan ƙur'ani ya zamo allazi yufarriqu bainal haqq wal batil wa bainal huda wad dalal wa bainal islam wal kuf wa bayna sunna wal bid'a wa bayna al-haqq wad wa bayna al-adl wad zulm musulunci eh, yana tantance waɗannan ko kuma al yana nufin ismu masdar ne amma fassararsa ismu maf'ul ma'ana wanda aka rarrabe shi kaɗan kaɗan wa qur'anan faraqanahu litaqra'ahu ma'ana wanda Allah ya rarraba shi ko shi yake rarrabewa ko shi aka rarraba in shi aka rarraba ana nufin wajen saukarsa kenan in kuma shi yake rarrabewa kenan ya zama rariyar tantance ƙarya da gaskiya mafi yawa a cikin alkur'ani Allah ya fi siffanta alkur'ani da attaura da waɗannan siffofin na furqan yace wa iz atayna musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun mun ba annabi Musa littafi da alfurqan dan ku shirya yace hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan anan ana nufin alkur'ani wa anzalna at-taurata wal injila min qabl nasi wa anzala al ana nufin al-qur'ani wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani ranar yaƙin badar ita aka kira yawmal furqani ranar tantance ƙarya da gaskiya ranar da aka kashe kafirai saba'in aka kama saba'in ولقد آتينا wa وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين sannan Allah ya sa abin da ke sa ma a zuciyarka na hujja da dalili wanda kake tantance gaskiya da shi da ƙarya to wannan shi ma an kira shi furqan ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan zai sanya muku furqan abinda za ku tantance ƙarya da gaskiya da shi wallazina takhazu to shine yace al furqan shaykhul islam yayi littafi guda biyu sai ya sa suna al furqan bainal haqqi wal batil ɗaya kuma ya samu alfurqan baina in rahman wa auliya ishaitan tantance ƙarya da gaskiya tantance waliyai na Allah da kuma waɗanda suka bi hanyar waliyai ba na Allah ba amma suka kwaikwayi waliyan Allah su ne waliyai yan jabu to diya tantance waɗannan a wannan littafi to shi yasa aka kira shi furqan kun ga furqan kenan ismu masdar ne imma yuradu bihi ismu fa'il aw yuradu bihi ismu maf'ul in kun in kana yuradu bihi ism maf'ul ma'anarsa shine wanda aka rarrabe shi shi akan kansa in kuma ana nufin ism fa'il ana nufin wanda yake shi kuma rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya da bata da shari'a da musulunci da kafirci da bid'a da sunna ala abdihi Allah ya saukar da wannan littafi ala abdihi wani ita ake kira idafatu tashrif wato rabawa ta mutuntawa da darajtawa da ɗaukakawa idan Allah ya dangana ka gare shi yace wana bawa na ne to babbar ɗaukaka ce ubudiya a dangana ta zuwa ga Allah ta'ala mun ce al al'ibada al-ibada ma'khuzun min at-ta'abbud at-ta'abbud shine wato suna kira dariqun mu'abbad ay muzallal da aka ta'rifin ibada shine wato at-tazallul wal khudu lillahi azza wa jalla mahabatan wa ta'ziman mahabbatan wa ta'ziman khawfan wa raja'an bi fi'il awamirihi wa ijtinabu nawahihi abinda ake kira ibada kwantar da kai kankar da kai zuwa ga Allah ta'ala da nuna ƙauna gare shi da nuna girmamawa gare shi da kwaɗayin rahamar Allah da tsoron azabar Allah ta hanyar aikata abin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi da shi da nisantar abin da Allah ya hana alal wajhi allazi ja'at bihi shara'i'uhu yadda shari'an Allah ta sauka a cikin littafi at-tazallulu wal lillahi azza wa jalla bi fi'li awamirihi wa ijtinabu nawahihi ala al-wajhi alladhi ja'at bihi shara'i'uhu mahabbatan wa ta'ziman khaufan, wa raja'an to akwai al-ma'bud shine Allah akwai al-abd shine mai yin bautar akwai at-ta'abbud yin bautar akwai al'ibada ibada ita kankanta bautar to a taabbud din shine muka yi ta'rifin sa da at-tadallul wal khudu lillahi azza wa jalla mahabbatan wa ta'ziman khawfan wa raja'an bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahihi ala al-wajhi alladhi ja'at bihi shara'i'uhu ita kuma ibada din shine ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah ta'ala wa yardahu min al-aqwali wal af'ali al-zahira wal batina yana akwai al-abd akwai al-ma'bud akwai ibada akwai at-ta'abbud to sai Allah ta'ala ya raba annabi sallallahu alaihi wa sallama zuwa gare shi yace abduhu Allah ya ta maimaita haka wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina in kuna shakkar abin da na saukarwa bawana wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada alhamdu lillahi lazi anzala ala abdihi alkitaba wa allahu iwaja lahu lazi asra bi abdihi alaysa allahu bikafin abdahu can ya ce wa abin da annabi nuhu innahu kana abdan shakura wa zkur ibadana ibrahim wa ishaqa wa yaquba ulil aidi wal absar wannan ibada ce khassa akwai kuma ibada amma shine kowa da kowa ma bawan Allah ne a wajen ibada amma shine yace in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abdan komai da kaga yana yawo a ban kasa ko ya ki ko ya so bawa ne ga Allah ibada kauniya da ibada shar'iyya in ya bautawa Allah sai ya zama ya ibada kauniya da shar'iyya in bai bauta Allah ba dole ya ibada kauniya ko da bai ibada shar'iyya ba to Allah ya ce ya saukar da wannan littafi ga bawansa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama liyakuna don ya kasance to waye ake nufin liyakuna din an ce kinaya din wannan tana komawa kan liyakuna ai abdihi din dan bawan nasa ya kasance ko kuma liyakuna dan wannan littafin ya kasance naziran mai gargadi lil alamina ga mutane da aljanu domin shari'ar annabi sallallahu alaihi wa sallama an saukar da ita ne ga mutane da aljanu kuma dama mutane da aljanu su su aka halitta su yi bauta waɗanda aka kallafa musu aiki da abin da Allah ya aiko manzanni da shi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liyabudun shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yace utitu khamsan lam yu'tuhunna ahadun qabli an bani abu biyar babu annabin da aka ba waɗannan abubuwan guda biyar daga ciki yace kowane annabi ana aika shi zuwa ga jama'arsa a keɓance ni kuma sai Allah ya aiko ni duk duniya gabaki daya qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin al alamin anan yana nufin mutane da aljanu to shine Allah ta'ala ce dan ya kasance mai gargadi ga mutane kenan aikin annabi sallallahu alaihi wa sallama shine gargadi shahidan wa mubashiran wa nadhira sannan kuma yace allazina yuballiguna risalati llahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah to Allah ta'ala shine ya wannan ya saukar da wannan littafi alfurqan a bisa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama li yakuna don ya kasance allamu huna lamu ta'lil li yakuna allamu lamu ta'lil yakuna fi'lun mudari'un mansubun bi anhu jawazan ba'da lamu ta'lil to damirin da ke cikin li yakuna din yana komawa kan alfurqan din ne ko yana komawa kan abdihi din ne ayyuhuma aqrabu ilaihi wanne yafi kusa zuwa gare shi kenan Allah ya sauko wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Qur'ani dan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama mai gargadi ga mutane shine fassara farko ko Allah ta'ala ya wa da annabi sallallahu alaihi wasallama Qur'ani dan shi Qur'anin ya zama mai gargadi ga mutane to wannan kinaya ta farko shine abin da jamhuru suka tafi akai cewa yana komawa ne kan annabi sallallahu alaihi wasallama jamhurin masu tafsiri sannan kaso na biyu suka ce yana komawa ne kan alqur'ani din shine mawardi aka ruwaito da gare shi al'alamina kuma yana nufin al'insu wal jin ba al'ami na kowa da kowa da kuda da sauro wannan ba aiko musu annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko ba daidai yake da alhamdulillahi rabbil alamin ba alamina a can awalim ga baki ɗayan su nan kuma alamina am ne amma da bihi al am ne da bihi al kamar yadda yace allazina qala lahum nasu inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum an anan am ne amma da bihi al to nan ma haka ne allazi lahu mulku samawati wal ard sai Allah ya faɗi siffofin Allah a anan ya faɗi siffofinsa guda biyar wanda duka siffofi uku daga ciki na tabbatarwa biyu daga ciki na korewa ya tabbatar da kansa siffa uku ya korewa kansa siffofi guda biyu ga sunan za a lissafa su yace allazi lahu mulku samawati wal ard shine Allah ta'ala allazi lahu mulku samawati wal ard sai aka yi taqdimul lahu wanda lahu din shine khabarun muqaddam qaddima li yufid at-takhsis wal hasr ba ce mulku samawati wal ard lahu ba sai aka ce lahu mulku samawati wal ard an yi taqdimu ma haqquhu at-ta'khir wanda mulku shine mubtada huwa mudaf as mudafin ilayhi lahu kuma jaru habarin khabarun muqaddam ko muta'alliqun bi khabarin muqaddam sun ce lahu ai istaqarra lahu ko ka'inin lahu wa akhbaru bi zarfin aw bi harfi jar nawina ma'ana ka'inin aw istaqar sukan ce lahu ko indahu duk wannan yana nufin jar ko kuma wato abin nan walam yattakhiz waladan wannan ita ce siffa ta biyu shine Allah wanda mulkin sammai da ƙasa ya tabbata nasa ne wani guri ce Allahu allazi lahu ma fi samawati ma fil ard ce huwa allazi khalaqa samawati wal ard wani guri ce lahu ma fi samawati ma fil ard duk dai na Allah ne gaba daya walam yattakhiz waladan Allah ta'ala bai riki ɗa ba wannan ita ce sifa ta biyu da wannan aya ta wa da Allah subhanahu wa ta'ala Allah bai riki ba qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa qalu ittakhadha rahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda takadu samawatu ya yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'aw lir-rahmani walada وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه سنتي الله يا ركدا سركي يا تبتا الله تعالى ولم يكن له شريك siffa ta uku Allah ba shi da abokin tarayya akwai manci tsakanin masu cewa waladallah da masu cewa ittakhazallahu walada bambancin su masu cewa waladallah su kudirewarsu suna jin Allah ne ya haihu su ko masu ittakaza riko yayi ba haifar dan ya mayar da shi yayi ɗansa shi ne banci tsakanin walada da kaza waladan to masu duka biyun kafirai ne waladallah wa innahum lakadibuna sun ce Allah ya haihu Allah ya ce ƙarya suke yi mun wa qalu ittakhadha ar-rahmanu waladan kuma sai ya ce subhanahu sarki ya tabbata ga Allah da ya rikida ya mayar da wani abu ya zama ɗansa baya bukatan wannan a baya mun yi bayani da amfaninsa uku ne in ka tsufa i taimake ka in ka mutu i ci ka sannan na uku ya wanzar da zuriyarka dan ka ce ba ka da da ka zama abtaru ba ka da ɗa ba ka da jika ko ka zama kalala wanda ya mutu ba da ba uba shine kalala mafi yawan samari kalala suke mutuwa shi yasa mu can idan saurayi ya mutu sai a ce ya koma sai irin jaririn an haife shi ya mutu dinnan sai a ce ya koma shi ma wanda bai aure ba sai mu ce ya koma to Allah ta'ala lam yattakhiz waladan siffarsa ta ta uku bai riki da ba subhanahu wa ta'ala wa lam yakul lahu sharikun kuma Allah ta'ala ba shi da abokin tarayya tarayya a ce wani yayi musharaka da Allah cikin kirkiro sama dama a cikin tauhidin rububiyya ilhadi a cikin ayatullahi alkauniya abu uku ne in Allah ya raba ka da su to baka ilhadi fil ayatullah alkauniya ba na ɗaya ka kudire a zuciyarka cewa sama da ƙasan nan da abin da ke tsakanin su wani Allah ne ya yi su kamar 'yan falsafa da suka kasu uku da dahariyun da ilahiyun da kuma tabi'iyun tabi'iyun su ne suke cewa komai naica ne naica ce ta samar da shi haka kawai ya zama kansa da hariyun kuma su ne masu cewa yau da gobe ne yake mai da a kaza ya zama kaza su kuma ilahiyun su ne suke ga haɗuwa ce tsakanin allan duhu da allan haske shi allan duhu ya sharri shi allan haske ya yi alheri su kuma kujerewa su kenan duk waɗannan daga cikin falsafa suka fito ilimin falsafa to duk arna ne gaba ɗayan su arasto su sakaratus su platon duk arna ne fa ila jahannama wa bi'sal masir to shine Allah ta'ala to ɗaya kenan na biyu ka ji cewa wani ne suka yi tarayya da Allah suka yi sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu shirka kenan ko na uku kuma ka ji ka ce Allah ne ya yi sama da abin da ke tsakaninsu shi kadai amma wani ya taimaka masa to a cikin uku nan duk kafirci ne ko ka ce wani Allah ya samar da ƙasa da abin da ke tsakaninsu ko ka ce da wani da wani Allah suka yi tarayya wajen samar da su ko ka ce Allah ne ya yi amma wani ya taimaka masa to duk ukun nan ilhadi ne a cikin ayoyin Allah ta'ala kaucewa gaskiya ne shine ma'anan wannan fil mulki ba shi da abokin tarayya a cikin mulkinsa wannan kun ga kenan bangare ɗaya ne daga cikin bangarori uku na tauhidin rububiyya wanda muka ce ifradullahi ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbir ta Allah shi kadai shi kaɗai ne mai mulki shi kadai yi halitta shi kaɗai yake gudanar da halitta almudabbir the organizer ko to shi ne suka ce a wa khalaqa kulla shay'in wanda ita ce siffa ta hudu Allah shi ya halicci dukkan komai da komai kun ga yadda aka baba komai zuwa ga Allah ta'ala khalaqa kulla shay'in kenan babu wani abu sai abu biyu kawai daga Allah sai halittarsa duk abin da ba halitta ba Allah ne duk abin ko ba da ba Allah ba halittarsa ne ba na uku Allah da halittarsa to Allah ta'ala kuma shi kadai ya samar da halittar tasa duka shi yasa aka ce wajibi mutum ya zama mai lissafi ko da ba shi da ilimin lissafi domin addini gaba ɗayansa lissafi ne yanzu ba azumi muke yi ba mun lissafa mun yi sha biyu saura kaza kun ga ashe kenan ibadar azumi lissafi ce tunda mun san nawa zamu yi mun san nawa mukai mun san nawa ya rage in za ka yi sallah ma lissafi ce azahar hudu la'asar hudu magariba uku isha hudu asuba biyu lissafi ne don ka ƙara akwai rigima in ka rage ma akwai rigima hudu Allah yake so kai azahar. in kai uku ka manta saura ɗaya sai ka cika ɗayar in kai biyar ka kara in kai uku ka rage kun ga ashe sallah ma lissafi ce haka zakka zakka lissafi ce cewa kuɗin nan sai sun kai kaza tumakin nan sai sun kai kaza shanun nan sai sun kai kaza raƙuman nan sai sun kai kaza kuɗin nan sai ya kai kaza kuma a fidda kaza kuma a ba wane da wane da wane da wane shi ma lissafi ne إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبن سبيل فريضة من الله تقف الله يلسافا كنا lissafi لسافين haka zuwa hajji lissafi ne an faɗi kuɗin nawa ne kaga lissafi ne kuɗin sannan a watan da za a yi hajjin shi ma an lissafa ranar da za a yi hajjin takwas ga wata yau tarwiya takwas tara goma sha ɗaya sha biyu kwanakin hajjin su ma lissafi ne don baka lissafa ba sai ka wuce ka je ka tara an gama ko ka je ka tara ba a fara ba ga lissafi ne to rayuwar mutum gaba ɗaya lissafi ne sabo da lada ma lissafi ne man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha wanda yayi ɗaya mai kyau yana da goma kun ga lissafi ne wa man ja'a bi sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wanda ya mumuna ɗaya za a bashi kwatankwacin ta ɗaya lissafi ne duk baki ɗaya addinin yana tafiya ne akan lissafi to amma wasu suna da ilimin lissafi amma ba su da lissafi eh. abin da ke gaban ka ma lissafi ne lahira ma lissafi ce don aka je za a ɗora sikeli a lissafa a ga nawa kai mummuna nawa kai kyakkyawa a saka maka in mutum ya ga kyakkyawa kyakkyawan ya in ya ga mummuna mumuna ya to shi yasa Allah ya ce shi halicci komai to a cikin ilimin lissafi ma zaka iya koya mutum tauhidi misali in ka rubuta ma daya duk inda kaga daya ta zama biyu sai dan an kara mata daya daya ake ta karawa ana tafiya in kaga biyu to daya daya ce sau biyu in kaga uku daya daya ce sau uku in kaga hudu daya daya daya ce aka hada ta sai a ce hudu to in ka je goma sai kai ɗaya kai zero me yasa ɗaya da zero ta zama goma domin ka'ida shi ɗaya in ka ɗora hannu a kansa zero ba komai ba ne to me yasa suka zama goma sannan in za ka yi ɗari sai ka ƙara babu shine zero ko o a gaba sai su zama ɗari me yasa o biyu da wan suka zama ɗari don in kana son ka gane lissafin ɗora hannunka akan ɗayan ka ce a karanta ma double o ɗin nan ko double zero ɗin nan nawa kenan <laughs> double plus zero eh zero plus zero is equal to a <laughs> in za ka yi dubu sai ka ƙara zero ɗaya babu kake ƙarawa kuma kana cewa lissafi yana ƙaruwa in kai koma ka ƙara zero uku sai a ce ya koma miliyan to in ka shafe ɗayan duk duniyan nan ba wanda zai ce maka zero shida nan wani abu ne to me yasa ɗaya da zero shida ta zama miliyan saboda ɗayan ɗaya ce kuma ita ta samar da babin ta zama akwai kana goge ta in ka goge ɗayan nan duk rago ya zama babu ashe ɗayan nan ce ta samar da babin nan ta zama akwai kun ga Allah ta'ala shi kaɗai shi ya samar da komai ya zama akwai shi shine ce wa khalaqa kulla shay'in sannan ce faqaddarahu taqdira ya kuma kaddara shi kaddarawa komai da ga ana amfani da shi a duniya Allah ya kaddara shi kai din nan ma ka kalle ka kaddarawa ce Allah ya ga bari yayi ka a haka ya ma hanci ya ma ido kuma idan a sa shi a daidai nan saboda aka sa ido a baya ko aka sa shi a ciki ko aka sa shi a kafa sai a take shi sai Allah ya sa shi a inda ya dace yayi kunne tanan tanan saboda sauti ko ta ina ya dinga zuwa yayi baki a tsakiya duk inda kaga yayi to fa qaddarahu qadira kuma yaga cewa abu hudu ka da zabi a kansu ya za a yi ka mace ko namiji ba wanda ya shawarce ka kawai ko dai ka ganka namiji ko ka ganka mace na biyu waye babanka wace ce babarka ba wanda aka shawarta cewa to kaga fa iyaye zaɓi wacce za ta haife ka ko wanda zai haife ka ko sai dai ka ga babanka da babanka sannan a wacce kabila za a yi ka ba wanda ya shawarce ka sai dai ka gan ka kabila kaza shikenan haka Allah ya rubuta ka fito nan baƙi ko fari za a yi ka ba wanda ya shawara da kai sannan a wace ƙasa za a yi ka duk waɗannan abubuwan guda biyar ba a yi shawara da kowa ba da haka waɗannan biyar su ma ƙaddara ne su dole ka karɓe su an tumina bil qadar khairihi wa sharrihi bayan da zaka yi da biyar din nan kaddara ce haka Allah ya tsara ya rubuta dan da an yi shawara da kai aka ce to kaga kasashe a wace kasa kake so ayyuka akwai Najeriya akwai Niger akwai Kamaru akwai Rwanda akwai kaza akwai kaza ai shawara da kai sai ka to a ga mun ko ce ya take wataƙila wani ba zai da yo shi anan ba <laughs> tunda Allah ya mu anan sai mu zauna anan mai ta bugawa haka eh to shine wannan duka kaddara ne to Allah yana kaddara abu gwargwadon zamaninsa da lokacinsa da adadinsa da yawansa da sa da dacewarsa ga ko'ina kaga inna kulla shay'in khalaqnahu bi Allah ta'ala a wani gurin kuma yace wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa biƙadarin ma'alum. ma'lum komai Allah yace taskarsa tana hannuna amma ina saukar da shi ne daidai gwargwado ruwa ana daidai gwargwado in yayi yawa matsala in yayi kaɗan matsala sai a yi shi daidai gwargwado to shine Allah ta'ala ya ce na'am واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا Allah مسحورا الله سبحانه ya ce واتخذوا da suwa ake a nan don ba a gabatar da bayanin kowa ba ana nufin waɗanda ba su karɓi siffofin Allah nan guda biyar ba mushrikai kenan wanda ba su yadda da Allah ba su kuma abin da ake bauta ba Allah ba sai Allah ya kwaɓe musu siffofi guda shida yace ba sa iya abu ɗaya daga cikin shida shi ya gaya mana shi yake abu biyar biyu sun kori gare shi uku sun tabbata gare shi sai kuma ya yace wattakhazu ai waɗanda suka kafirta sun riƙi alihatan wato wasu alloli abin bauta min dunihi ba Allah subhanahu wa ta'ala ba to su waɗancan alloli na ƙarya zalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil Allah shine gaskiya duk wani abu da ake kira ba Allah ba to an kira ƙarya wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyama wa hum an du'aihim gafiluna wa idza hushira nasu kanu lahum a'daa wa kanu bi ibadatihim kafiri lahu da'watul haqq والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال Allah ta'ala ce la yakhluquna shay'an shai'an su kenan ta farko ba sa iya halitta komai annakira fi siyaqin nafi ta ummu la yakhluquna shay'an ba sa iya halitta komai ko da kuda ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u la innal ladzina tad'una min dunillahi lam yakhluqu dubaban wala wujtama'u lahu wa in yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu da'ufa talib wal maqlub wa hum yukhlaquna su ake halitta to anan an yi fassara guda biyu la yakhluquna shay'an ba sa iya halitta komai wa hum su ababan da aka rika halittan yukhlaquna su halitta su ake yi ma'ana su Allah ne ya halicce su ko kuma gumakan su kera su aka yi in ana nufin mutane to in mutum ya bauta wa mutum halitta ta bauta wa halitta samamme ya bauta a me rashashe ya bauta a rashashe to me aka kenan shi yasa sahabbai suka ce inna ma ji'ina linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad wa min jawril adyan ila al islam mun zo ne mu fidda mutane daga bautan mutane zuwa ga bauta wa Allah mahaliccin mutane daga kuma zaluncin sauran addinai zuwa ga adalcin musulunci to Allah ya ce wahum yukhlaquna su ake halitta idan mutanen ne to su mutanen Allah ne yake halittarsu, in kuma gumakan ne to ai kera su akai ya za ka kera abu da hannunka kuma ka zo ka bauta masa a cikin siyar min alamun nubala na imamu zahabi ya kawo tarihin su ma'az bin jabal da kuma wani ma'az bin amru shi Ma'azubin bin amru bin jamuh al-ansari babansa yana bauta gunki amma shi da babarsa sun musulunta baban bai sani ba shi uban har yanzu yana nan akan gunkinsa shi fa ya kera abin sa kuma sai zo yana bauta masa to idan ya fita kasuwa sai yaran su dauki gunkin su kai bola su wurgar shi ne yazo bai ga gunkin ba ya bata rai ya tafi neman sa ya je tsinto shi akan juji ya zo yi man wanka ya bashi hakuri ya ce ba na nan ne aka yi ma wannan wulakanci da ina nan ba mai wulakanta ka haka amma ka yi hakuri ya shashafe shi da turare da zai fita gobe sai kawo takobi ya aje kusa da hannun ya ce to duk wanda ya zo tunda ni zan tafi neman abinci kai sai ka tsare kanka suka zo suka ɗauki guncin suka je suka kai shi bola suka haɗa shi da mushen kare suka ɗaure ya zo ya je tarar da shi a bola yace eh to gaskiya ba Allah bane kai don da Allah ne kai da ba za ka bari a yi maka wannan wulakancin ba tunda da aka yi ma wannan wulakancin ba karama ba to mabiyinka ma an masa wulakanci fiye da haka ba za ka saka masa ba ba haka annabi ibrahim ya musu ba faj'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min adh-dhalimin qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim qalu fa'atu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yanfiquna to ba abota wa mutum ba abota bautawa aljani ba abota wa mala'ika ba abota wa ƙasa ba abota wa tsirrai ba abota bautawa sama la tasjudu lishamsi wala lilqamar wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun bil hasani ma wannan tarkacen duniyar duk amfanin mu ne yanzu buda ba abota masa ake ba a japan kai kana ga suna da ilimin technology da science amma a aqida ba su da technology da science domin ya za su yi buda na katako su na zinare kai yanzu da baka karatun science mai zurfi ka kai Japan ba idan aka kawo maka budan zinare a technology ka na musulunci ya zaka yi da shi narka shi za ya dan kunna da sarka da awarwaro ka samu kuɗi in an kawo na itace kuma fa a fakkara shi a girki su amma su duk karatun su da suke da shi su ne na biyu a karfin technology a duniya amma kuma a addini kafirai ne jahilai ne fasikai ne saboda ba su san girman Allah ba sai a ji ana bauta gunki wanda kai yanzu musulmi da baka da ilimin su a nan kuma kafi su ilimi da technology da science shi yasa wani da ya musulunta dan jamus ya wani littafi alquran wa ilmul hadith wanda aka fassara shi da larabci quranic and the modern sciences a ciki yayi bayani cewa babban ilimin science yana cikin qur'ani ko ba science din da ya kai akida in ba ka da akida komai shirme ne yace in zaka je india ka tarar da babban professor sai ka ga yana bauta ba saniya saniyan nan kai a gurin ka yanzu a technology ka an kama saniya <laughs> ko kaga wani babban likita gashi yayi ilimin zamani mai zurfi watakila ma ta kasa tana neman kwangilarsa shekara ɗaya ko biyu yana yanga amma sai ga in ya tashi zuwa sai zo da ɗan budansa ko sik dinsa a ajihu ko kirishina dinsa dan gunkin kirishina irin mai hannu 25 din nan ko mai hannu shida sai ka taɓa ganin halitta mai hannu shida banda barazana a kawo wannan nan mu kakkare hannayen da mu a gurin ba Allah bane kawai kakkare hannayen zami in na katako ne a faskara in na karfe ne kuma a yi wukake da cokula da galma in kuma na zinare ne to akai kasuwa a samu kuɗi mu zo mu sai musafi mu ci gaba da karatu to kaga wannan duk ilimin can nasu ko ka ga mutum ya je tsakiyar ruwa yana bauta mar ruwan da ake tsarki da shi a sha wanka kuma ka je ka bauta ruwa ko mutum ya tinkari rana ya ce zai mata sujjada ranar kuma fitowa fa dan ta haska ma kai wanka kai wanki to me abun bauta duk ba abun bauta sai Allah in mutum ne kana nan zai mutu matansa a raba gado yusikum kuma fi auladikum in kana bauta mai shi ma an wasiya ya mutu ka je ka tarar da kabarinsa rubba kabarin yuzar sahibu hufin nar shi Usman dan fodiyo ya ce da yawa kabari ana masa ziyara ma ba san kila ko me shi yana wuta ba ai ba abun bauta sai Allah shine kawai in ba ka da wannan ilimin duk sauran ilimin ka asara ne in kuma kana da wannan to kowane ilimi riba ne to shine Allah ta'ala ya ce to na farko la khuluquna shay'an wa hum yakhluquna wa la yamlikuna li anfusihim kuma ba sa iya mallaka wa kansu darran cutarwa kaga na farko dai ka mallaki cutarwa shine ka tunkuɗe in ya zo maka idan abu ya zo zai cuce ka ka tunkuɗe to wa yake iya tunkuɗe cuta daga kansa in Allah bai tunkuɗe masa ba wala naf'an kuma ba sa iya jawo kansa amfani abin da yasa aka gabatar da darru saboda daf'u dar muqaddamun ala dar'ul mafasid muqaddamun ala jabli masalih shine abin da yake cewa addinu mabniyun alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qada'ihi wa in tazaham adadul masalihi yuqaddamu al a'la min masalihi wa bidduhu tazahumul mafasidi يرتكب الأدنى من المفاسد ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار malamai suka ce al'aslu tun kuɗe cutarwa ya fi jawo amfani duk abin da aka ce a tun kuɗe sharrinsa ko a jawo amfani wanne ya fi a tun kuɗe sharri ya fi a jawo amfani domin an tun kuɗe sharri kishiyansa yana nan shine alheri to Allah ta'ala ya ce ba sa iya kansu wannan to me abin bauta shi da ba zai iya shi yasa ya ce uffil lakum walima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilu ta'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum wala yamlikuna mautan ba kuma sa iya mallakar mutuwa shine su kashe mai rai shi yasa na Ibrahim yace rabbi allazi yuhyi wa yumitu wai shi ma sai yace qala ana uhyi wa umitu an ce wai sai kamo yan kurkuku biyu ya kashe ɗaya sallamu ɗaya sai na Ibrahim ya ga shi ma hukaci ne ba ya sa abin da yake ba a ce maka rabbi allazi yuhyi wa yumitu ka kamo mutum ka kashe ɗaya ka sallamu ɗaya sai ce fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al mashariqi fa'ati biha min al-magharibi fa buhita allazi kafara to nan ne aka gama da kafirin wala hayatan ba sa iya mallakar rai in an mutu ba za su iya busa rai ba wa ka taba gani an mutu an je ya busa rai wala nushuran kuma ba sa iya mallakar tashin abu daga cikin kabari ba za su iya tashin abu daga cikin kabari in ya mutu ba wannan duk aiki ne na Allah shi yasa duk aka kore musu wannan kun ga aka ce su ba su iya halitta komai ba am khuliqu min ghairi sha'humul khaliqun afa man yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun aka ce ba za su aban halitta ne sannan ba za su iya wa kansu cutarwa ba amfanarwa ba ba sa iya mallakan mutuwa da rayuwa da kuma tashi wannan duka an kore musu ko su wane ne in ba Allah ta'ala ba na'am وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض innahu kana ghafuran rahima bayan Allah ta'ala ya tabbatar da tauhidi ya rushe shirka sai kuma ya da bangare biyu mun ce surar dama tana tabbatar da tauhidi da risala da annabta da kuma ma'ad makoma sai da kuma kan wahayi wa qala allazina kafaru waɗanda suka kafirta al-kufrul akbar akwai al akbar akwai al asgar akwai al-kufr bi ma'ana abin nan inkarin ni'ima shi ma kiransa kufur juhudin ni'ima san ya ba ana nufin na fita addini ba kufur fil lugha at-taghtiyatu yukaffir ankum sayyi'atikum anan yana nufin kankarewa da rufewa to shine Allah ta'ala ya ce waɗanda suka kafirta ba'ana suka lullube ni'imar da Allah ya musu ta aqida suka bayyana da kishiyarta suka ce in haza wannan bai zamo ba in bi ma'ana ma ai ma haza wannan qur'ani bai zamo ba illa ifkun face kiran ƙarya ne ba su yadda da qur'ani ba ƙarya ne iftarahu kuma wai annabi ne ya kirkiro shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ikhtalaqahu min tilqa'i nafsihi shi ya kirkiro shi akan kansa kuma sai suka ce wa a'anahu alaihi qaumun wasu mutane ne akharuna daban a anahu alaihi suka taimaka masa shikenan sun yadda kenan cewa qur'ani annabi ne kirkiro shi wasu mutane suka taimaka masa to in sun yadda da wannan ai an musu kalubale su taru su qur'ani suka kasa Allah ya ce qul inijtama'atil insu su sun ce shi kadai ne abinda shi kadai zai gagari laraba duka kuma in wasu taimaka mar su kuma Allah ya ce to su haɗu su ma su taimaka juna قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن kur'an بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض زهيرا kace da mutane da aljanu za su taru akan su zo da kwatankwacin wannan ƙur'anin ba za su iya zuwa da kwatankwacinsa ba ko da shashi yana taimakon shashi sai suka ce yayi mana yawa duka a ɗan rage mana Allah ya ce am yaqulu naftara qul fa'atu bi ashar suwarin mislihi muftarayat ko sun ce ka kirkiro qur'ani to ka ce ku zo da misalin surori guda goma kamar daga alamtara kaifa zuwa nasi ai ka an rage musu ai sai suka ce nan ma yayi yawa a ƙara ragewa mana a gani Allah ya ce wa ma kana hazal qur'anu an yuftara min dunillah ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله wada'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqina aka ce su zo to da sura ɗaya kwatankwacin sa a nan sura ɗaya zai iya ɗaukan bakara kaga tana da tsawo ali imran tana da tsawo zai iya ɗaukan wal'asiri gajeriyar sura mafi gajarta alqur'ani da inna bainakal kausar sai suka ce a ƙara ragewa mana a gani sai Allah ya ce wa in kuntum fi raibin ma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mislihi bambancin wannan da na baya can an ce fa'atu bi suratin mislihi nan min mislihi kaga min ta shiga an daɗa ragewa kenan min mislihi sannan ce aka ce wa da umanistafa'atum nan kuma aka ce wa da akum min dunillahi in kuntum sadiqina to tunda wannan shine na ƙarshe in an kasa daga nan ba za a iya ba gaba sai Allah ce fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waqudaha an-nas wal hijara aka ce lam taf'alu wa lan taf'alu lam harfu nafiyin wa jazmin wa qalbin lan harfu nafiyin wa nasbin wa istiqbalin in ba ku yi a baya ba to ba za ku iya a gaba ba fattaqun nar allati wa quda hannasu wal hijara uiddat lil kafirina daga nan sai wuta kuma kawai to in dai shi yayi kuma ku yi mana sun ce shi yayi ku bai sa ba za ku iya ba ko ko mutum ya zo da qur'ani ai yayi gwaninta ku ku yi gwaninta irin tasa mana balle sun kasa to abinda dan adam ya kasa ake kuma dan adam ne wani abu ne dan adam ya wani dan adam din ya kasa ka gani saboda ƙarya ce kawai sun yi rasa yadda za su yi ba sa son su ba Allah sai suke ta ƙarya su ce sahir su ce kazzab su ce majnun su ce sahir su ce mashur wani gurin ja suka in haza illa qaulul bashar in haza illa sihrun yu'sar kuma su ce mahaukaci yaushe mahaukaci zai zo da abin da ya gagari masu hankali ya ku masu hankali mahaukaci ya gagare ku duk kawai dai kama kama ne ko faqad ja'u zulman Allah ya ce sun zo wa zalunci wa zuran da kuma kiran ƙarya ko sun zo da zalunci zulman din sai zamo mansubun ne ala naz'il khafid ai ja'u bi zulmin wa zurin sun zo da zalunci kuma sun zo da kiran ƙarya iyakun wa qawla zur wa shahadatu zur wa qalu suka ce asatirul awwali naktatabaha suka ƙara cewa wai labaran da tatsuniyoyin da ake cewa ta zo mu ji ta din nan irin su iwaja an ce wani iwaja wani dogon mutum ne aka yi shi a zamanin annabi nuhu kawai ta zo mu ji ta ci an taɓa wani dogon mutum an ce ruwan tufa ne bai cinye shi ba iya kafa ya tsaya mar labaran da da na yanzu ne kawai to shine yace iktatabaha suka ce wai labarin da tatsuniyoyin mutanen farko ne iktatabaha irin sura asul gauli kai kirin shi abin abin nan almara ce mai kai ɗari ɗaya babu irin kissa sarkin taboka wani mutum ya zauna ya shara wa Allah da annabi ƙarya ya ce wa an yi sarkin taboka mai kai ɗari ɗaya babu kai ka taɓa ganin mutum mai kai ɗari ɗaya babu kai za ka tsaye da mutum aka ce ka liƙa mai kai ɗari da ɗaya ina za ka liƙa su iktatabaha wai ya rubuta ta fahiya tumla alaihi ko ya nemi a rubuta masa ita fahiya tumla iktutubaha ya nemi a rubuta masa ita a wata kira ko iktatabaha ifta'alaha wato ya kirkire ta ya rubuta ta fahiya tumla alaihi kuma ane masa shubtatta bukuratan wa asila safa da yamma wato nan in shi ya rubuta to kuma bai iya karanta ba to sai a ce to ai annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin su ya girma a cikin su ya shekaru har ya shekara arba'in ina ya koyi rubutu da karatu wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin qul Allah ta'ala ce an zala hullazi ya alamu sirra ka ce wanda ya san abin da yake fake fis a cikin sammai wal ardi da ƙasa shine an zalahu ya saukar da shi wanda ya san allazi ya alamu sirra fis wal ard wanda yake sanin sirrin abin da ke cikin sammai da ƙasa to shi ya saukar da ƙur'ani. kenan ƙur'ani saukakke ne daga wajen Allah da haka ba magana ce ta mutum ba shi yasa a tsawon zamanin nan da lokacin nan da shekarun nan har yanzu ba a samu wanda ya iya fito na fito da Qur'ani ya ci nasara ba har yanzu kuma Qur'ani ba taɓa yin zamanin da bai dace da Qur'ani ba ko Qur'ani bai dace da shi ba ya dace da kowane zamani da kowane lokaci da kowane shekaru da kowane mutane da kowace kabila duk abin da aka kirkiro na ilimi ko ba a wuce Qur'ani saboda shi kaɗai ne littafin da yace ikira'a ka tashi kai ta karatu to shi zaka wuce shi shi da yace kai karatu sai an yi bincike an sha wahala sai a ga qur'ani ya wuce abinci ne likitan fata a kasar China da ya binciko cewa fata ce take jin raɗaɗi ba nama ba yazo yana gaya ma wani sai ya ce ai mu mun san wannan tuni ya ce Ina ka sani yace Allah ya yace kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqul azab sai ce a bashi wannan littafin ya je ya bincike karshe musulunta yi yana nan wani doktor ya tattara su ya bi su sun kai sittin da wani abu sai ka shiga wani website da ake kira islamcan.com islamcan c-a-n in ka shiga wannan za zaka ta gani abubuwa masu ban mamaki da suka bayyana na alkur'ani na mu'ujiza wata ranka ga an yi tsawa ta rubuta la ilaha illallah an ɗau hoton wata ranka ga an haifi yaro an sa ahmad ko muhammad a cikinsa ko a samu ɗan kabewa sai ka ga an rubuta kalmar shahada ko a kamo kifi a feɗe shi a ga kalmar shahada a ciki ko bishiya ta fito a wani gadin ta rubuta sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta ya tabayyana lahum annahu alhaq ka shiga wannan website din zaka ga dalili sun fi dubu ɗari wanda aka gani a duniya daban-daban aka ɗauki hotonsa shine aka yi ma website islamcan.com in ka shiga zaka ga abin mamaki zaka tabbatar cewa musuluncin nan na Allah ne kuma ya nuna mutane hujjoji ko a Kano an taba haifu wani yaro a sunansa an sa a hannunsa an sa Ahmad suka tambayar nace gashi ya zo sunansa ko Ahmad sunansa eh to kun ga wannan duka aya ce ta Allah to shine Allah ta'ala ya ce wanda ya san sirrin da ke cikin sammai da ƙasa shi ya saukar da shi innahu kana ghafuran lalle Allah ta'ala ya tabbata mai gafara ne rahiman mai jin kai ne kuma yana jin kan kuma yana gafarar sun ce rahama tana zuwa ne akan abin da kai ko da baka tuba ba in Allah ga dama sai iya ma shine yace gafiruz zambi wa qabilu tawbi shadidul iqab zu taw gafiruz zam kai zunubin ka nemi tuba a yafe ma qabilu taw ka tuba karbi tuban amma akwai wanda bai ma tuba mu kuma sai a yafe masa saboda wata rahama ta Allah da jin kansa to shi yasa yace na'am وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا subhanahu يستطيعون ta'ala ya سبحانه وتعالى ce وقالوا سكتي ما hazar Rasul. me ke ga wannan annabi ya akulu ta'ama yake cin abinci su a gurinsu bai kamata manzo ya ci abinci ba sai dai ya zauna ki cin abinci kuma su ce da an aiko wanda baya cin abinci sai su ce to Allah za ka turo mana wanda baya cin abinci ya za mu koyi da shi ya ci abincin laifi bai ci abincin ba laifi ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun inda bai ci ba kuma sai a ce me yasa bai ci ba in kuma ya ci a ce me yasa ya shi ma cin laifi ne a wajen su tunda dai ba sa so su ba Allah wai ba za annabi ba zai ci abinci ba dan me za a aiko wanda in azhar kai zai ci a kawo kalaci ya ci wa yamshi fil aswaq me yasa kuma yake tafiya a cikin kasuwa kun ga anan sun ce kenan sai dai aiko musu ko al-maliku ko al-maliku al-malik. sarki shi ya kaga la yamshi fil aswaq wato a maida annabi sarki ko kuma al malak shine ya akulu me yasa yake cin abinci kenan in mala'ika ne ba zai ci abinci ba in kuma malak ne sarki ne ba za a gan shi a kasuwa ba kuma to so suke a naɗa annabi ya zama sarki ko ya zama mala'ika to shine Allah ta'ala ya ce laula unzila alaihi malakun suka ce dan me yasa ba a saukar da mala'ika a gare shi ba laula ai halla dan me yasa unzila ba a saukar da malakun mala'ika ba ilaihi zuwa gare shi fa yakuna ma'ahu nazira mala'ikan ya zamo wato waziri gare shi ya zama abokin tafiya tare da shi ya dinga taimaka masa aw yulqa ilaihi kanzun ko kuma yulqa ilaihi kanzun a jeho masa da taska wato ya zama yana da wata taska wacce zai dinga ci a cikinta ya akulu ha ya dinga ci daga taskar me yasa Allah bai maka kuɗi ba kuma da an masa kuɗi wataƙila su ce to mu ba mu da kuɗi a za a yi wa annabi kuɗi duk dai wato kama kama ne na rashin ban gaskiya fa yakuna ma'ahu nazira ya zama wato mai gargadi tare da shi annabi yana gargadi shi ma mala'ikan yana gargadi ko kuma ya zama ya taimaka masa dai shine ma'anan nazir din ko wazir ya zama yana taimaka annabi wajen isar da sako aw wilqa ilaihi kanzun ko kuma a jeho masa taska ta kuɗi ya aw takuna lahu jannatun ko kuma ya zama gona aljanna ta kasance a gare shi yana da katuwar gona lambu da yake noma yake ci daga ciki ya akulu minha yake ci daga ciki wa qala adh-dhalimuna azzalimai suka ce in tattabi'una ba kowa kuke bi ba illa rajulan face mutum mashuran wanda aka yi masa sihiri an sihirce shi sun ce da shi ne mai sihirin kuma shi ce shi ne mashura din wa inni la ya Musa mashura yace wa inni la ya Fir'aunu masbura kaga ya rama kenan yace kai mashuri ne yace kai ko masburu ne to duk waɗannan kama kaman ko dai zama kaza haka nan ake wa annabawa fir'auna ma da ya samu rana ai yayi shanya shine yake cewa alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu yubin falawla ulqiya alayhi aswiratun min dhahabin aw jaa ma'ahu al-mala'ikatu muqtarinin fastakhaffa qaumahu fa ta'uhu innahum kanu qauman fasikina to kun ga shi ma yace wai da an sauka da annabi Musa kambun sarauta ko a bashi taska da zai dinga ci daga ciki su ce wai a turo musu annabi mai kuɗi saboda ya dinga raba mutane kuɗi kaga ba za a tantance mai imanin gaskiya kenan da mara gaskiya ba sun yi kungiya suka turo wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa tunda faɗan nan ya cin nasara an yi an yi ya bar wa'azin nan ya daina kuma kullum mabiyansa karuwa suke kuma ana dukansu suna ƙara dagewa sai aka ce to ai wani kwamiti a tura wasu wakilai a tura wani delegate su je su samu annabi sallallahu alaihi wasallama a tattauna a samu wani negotiation tsakanin su da shi da aka turo sai aka turo walid bin al-mughira sai zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ni ne wakilin quraish sun ce wa'azin nan da kake in kuɗi kake so za a yi maka gidauniyar maka sai kafi kowa kuɗi in aure kake so mu jera maka mu ka zaɓi goma kyawawa ka aura in sarki kake so to ba maganan jam'iyya ko jefa ƙuri'a kawai mun naɗa ka ba tare da hamayya ba ka ci kawai kai ne sarkin maka in kuma ba ka da lafiya to mu tara kuɗi ne ta nema magani sai ka warki shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta mutu suratu fussilat sai je ya koma ya je ya karanta musu abin da aka karanta masa ce to wannan shine hujjata ba zan kyale ku ku bauta abin da ba Allah ba abota Allah shi kadai ku rike kudin ku ku rike komai ku bauta Allah shi kadai suka ce aja alal alihata ilahan wahida yanzu duk abin bautan nan 360 ka ce ya koma daya ka ce to an yadda shi yana da ɗaya su suna da 360 a zo a haɗu hinu law tudhinu hinu kawo ɗayan ka mu ka ɗari uku da sittin sai aina ka yau aina mu gobe yace qul huwallahu ahad qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadi nan ma ba a yadda ba to kun ga wannan shine musulunci a tsaya akan gaskiya ba ja da baya sai ka ga nasara ta zo daga ƙarshe shine Allah ta'ala ya ce duk waɗannan hujjoji da suke bawa na rashin bin manzo ko dai aje homar taska ko kuma yana da gona ya dinga ci da gareta suka cewa ba kowa kuke bi ba sai mutumin da aka yi masa sihiri unzur Allah ya ce duba kaifa darabu lakal amsala yaya suke buga maka misalai ai hina masaluka bil mashur wa bil kahin wa bil majnun wa sha'ir lokacin da suka kamanta ka da wanda aka yi wa sihiri da boka da mahaukaci da mawaki fadallu Allah ce sai suka ɓace bi haza anil huda suka ɓace ga barin tafarki saboda waɗannan maganganu da suke faɗa fala yastati'una sabila ba sa samun wato ba sa iya samun hanya nan ne malamai suka ce ai la yastati'una makharajan min al amsal allati darabuha ba za su iya ne samun mafita ba daga waɗannan misalai da suke buga annabi sallallahu alaihi domin misalan suna cin karo lokacin da Tufail bin Amr ad-Dausi ya zo zai shiga maka suka ce ma wani mutum ya bayyana yana raba mace da miji yana raba ɗa da uba yana raba shugabanni da mabiya yana raba bayi da masu bayin kai ma kai ta kanka ita to ko in koma suka ce abin bai kai ka koma ba amma dai toshe ka sai nemo auduga ya toshe wannan kunna ya toshe wannan kunnan ya shiga maka ya fara dawafi sai hango annabi yana wa'azi ana saurare yaga wasu na zo na wasu suna tafiya ita to ni ma ne kenan waɗancan duk da suke ji yadda suka yi ni ma bari in cire in je in ji me yake cewa ya cire auduga ya je ya zauna ya ji wa'azi sai ya karɓi musulunci ya koma garinsu a matsayin mai wa'azi duk garinsu a ƙasar yaman kabilar daus suka karɓi addinin musulunci daga cikinsu aka samu abu huraira ya ɗebo su gaba ɗaya taho da su madina ya ce ga sun musulunta to kun ga aka gaskiya take su suna ƙoƙarin toshewa allah yana buɗewa to shine allah ta'ala ya ce undur kaifa darabu lakal amsal fadallu suka bace fala yastati'una sabila ma'ana la yastati'una makharajan min al-amsal allati darabuha wannan shine malam mujahid ya faɗa wa ma'ana annahun kazzabu wa lam yajidu ala hujjatan wa burhanan sun karyata amma har yanzu ba su samu hanyar da wato za su kawo hujja ko dalili ba malam farra'u ya yace la yastati'una fi amrika hilatan ba sa samun ikon wata dabara cikin kayar da kai a cikin hujjoji da dalili ko wasani sabilan ila ta'ati ba sa iya samun ikon tafarki zuwa ga biyayya saboda girman kai ya riga ya lullabe su shi yasa su basu su imani ba to nan zamu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu a cikin ladan inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana wannan sura da muka bude duk abin da ke cikin ta na ni'ima da albarka da alkhairi Allah ya sa mu a ciki wanda ke cikin ta na azaba Allah ya tsare mu Allah ya amfanar da mu da ita ya ba mu ilimin da ke cikin ta ya sa mu cikin ceton alkur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk yana cewa shi magidanci ne amma yau kuma shekara uku bai taba zakar da kai ba to ne yake tambaya yanzu ne ya kamace ya yi sakaci domin zakafin da kai mutukar kana da hali za ka yi ta ne kafin a tafi sallar idi faradaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamar da ya zo a hadisin bukhari daga abdullahi dan abbas amma idan mutum bai yi ta ba har aka sako idi fahiyar sadakatun minas Sadakat ta zamo sadaka daga cikin sadakoki ko yanzu mutum zai iya yi don niyan wannan sadaka din amma dai lokacin ya wuce na wajibin sai yanzu laifi na kanka amma zaka iya wannan sadakar ka nemi afuwa Allah ya yafe ma duk wannan kuma da sharaɗin cewa lokacin da baka yi din ba kana da wadata ne ka kake amma in dan baka da shi ne yasa baka yi ba a duk tsawon shekarun nan to babu laifi a gare ka tunda sai yanzu Allah ya wadata ka sai ka kiyaye gaba malam mai wannan tambaya yana cewa don Allah malam shi mutum yana iya yin aikin alkhairi kuma ya danganta ladan aikin nashi ga mamaci akwai shashin ayyuka da mutum zai iya yi wanda suke karban niyaba ya dangana su ga mamaci musamman mahaifinsa da mahaifiyarsa kamar mutum ya yi wato rijiya ruwan ya ce a dinga sha mahaifinsa ya samu lada ko ya gina masallaci ko makaranta ko ya raba mushafi ya ce ladan Allah ya kai shi ga mahaifinsa da mahaifiyarsa wannan ya faru ga sa'ad bin ubada kamar da zuwa cikin muwaffa'i malikin mahaifiyarsa ta rasu ya samu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan na yi aikin alheri zai bita manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce zai bita alaika bilma ka je ka gina rijiyoyi mutane su dinga shan ruwa din to ladan iyayenka za su samu amma wanda ba iyayenka ba sai dai kai musu addu'a su su ma iyayenka abin da yasa aka yi ittifaki lada zai je musu saboda Allah ta'ala ya ce wa allaysa lil insani illa ma sa'a mutum ba shi da aiki sai abin da yi da kansa to wabnuhu danka kuma sa'ayinka ne danka sa'ayinka ne saboda haka kai ka auro babarsa ka biya sadaki kaya iman ragon suna duk kudinka ne dukiyarka ce kare ne shi da ita da haka dan yayi abu ka samu ribar babu wani abu sauran musulmi kuma sai ne musu addu'a wallazina ja'u min ba'dihim na yaquluna na ghfir lana wani li ikhwanina allazina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu amma malamai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taɓa yin wani aiki ya ba da ladan ga dukkan al'umman musulmi suna ga wannan kamar hujja ne kenan rago musulmi ma zaka iya ba su aikin na lada ka ce a raba musu ladan hujjar su annabi sallallahu alaihi wasallama ya siyo rago guda biyu ya yanka ɗaya ce wannan nawa ne yace kuma haza an lam yudhi fi ummati wannan kuma na yankawa duk wanda bai layya ba a cikin al'ummata to a cikin subul salam Sheikh Sanani ya kafa hujja da wannan akan mazhabin wanda suke ga ragowar mutane ma za a iya karanta abu a basu ladan don ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanka rago ya ce ya yanka ma duk wanda bai layya ba a cikin al'ummansa al'ummansa kuma har karshen duniya al'ummarsa ce al'umman kala biyu ce akwai ummatul da'awa akwai ummatul ijaba to yana nufin ummatul ijaba ummatul ijaba ko bata kare ba jiya ma wani yazo ya musulunta kaga karuwa take ta yi to duk ragon nan na annabi sallallahu alaihi wasallama ya hau kan duk wanda bai layya ba har zuwa ranar alkiyama na'am malam sai tambayar ta biyu yace ana iya biya wa wanda ya rasu azumin da ake bin sa bashi idan azumin na bakance ne malamai sun yi ittifaki a biya masa dan wata mata ta zo cewa ta ce ya rasulallah mahaifiyata ta mutu ana bin ta azumi kana ga idan na biya mata yayi yace fa dainul a haqqo an yuqda kina ga idan ana bin babakki kuɗi zaki biya mata tace eh yace to haƙƙin Allah ya fi cancanta a biya ke an yi ittifaki akan azumin bakance amma an yi sabani akan azumi na Ramadana da sauran azumin muka idan mutum ya ba azumin Ramadana bai yi ba da gangan bai bari ko da darura idan da gangan ne dama ya tafi da laifinsa lahira inda darura ne kuma kafin ya warke ya mutu to ai kaga wannan ba sakaci yayi ba tunda ba sakaci yayi ba sai an rama masa ba wannan kuma shine kauli na'am bala sai mai wannan tambaya ya ce ina ganin wasu mutane idan suna karatun alkur'ani idan suka zo wajen sujada sai su ki karasawa misali kamar wasu judu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iya sai su tsaya baki to wai su suna ga kamar laifi ne ka ƙarasa karatun tunda ka da alwala kamar ƙarasa karatun ya ɗora yin sujjada akan ka wajibi to wannan ba haka bane ita sujjadan nan ba wajibi bace mustahabbi ce ƙarasa karatun kuma wajibi ne domin in kuntum iyahu ai baka faɗi ne ba in ka tsaya iyahu kuma ko za ka yi sauka dubun kace ka soke qur'ani ƙarya kake dan baka ƙarasa in kuntum iyahu ba iyahu din nan ka tsaya ko wa yaziduhum khushu'ar da baka ce ba ya sa ko sauka dubu kai qur'ani bai sai abin baka karasa ba So da haka abin da malamai suka ce ko da mutum ba shi da alwala bil hasan ma an yi sabani akan yin alwala sujjada za iya yin ta da alwala ko ba alwala to wanda suka ce sai da alwalar su kansu sun ce yin sujjada ba wajibi bane zaka iya karasa karatun ba tare da kai sujjada ba in kuma kana da alwala ka karasa karatun kai sujjadar dan sayyidina Umar akan mimbari wata rana ya karanta sujjada ya sujjada jama'a suka yi sai ƙara karanta sujjadar sai ya jama'a sun yunkuri ya ce a'a Allah bai wajabta mana ba kenan tun a zamanin sahabbai kuma a gaban sahabbai da yawa ya busi inkari ba ya nuna ijma'in su kenan cewa wannan sujjada ta cin alqur'ani mustahabbi ne yinta. da haka ko mutum ba zai sujjada ba wajibi ya karasa karatun don ba a so a kwana a inda ba a kwana in kuntum iyahu. ai baka yi bayanin komai ba in kuntum iyyahu ka faɗi maf'ulin bihi muqaddam ta'buduna shine fa'ili din da fi'ilin ta'buduna kenan iyahu. an gabatar da iyahu ne iyahu maf'ulun bihi ne iyahu damiru ne munfasil mabani ala dammi fi mahalli raf'in fa'il maf'ulun bihi ta'buduna kuma fi'lun mudari'un marfu'un bi subutun nuni wal wawu damirun muttasil mabani ala sukun fi mahalli raf'in fa'il kaga ta'buduna iyahu kenan in kun kasance masu bauta ne ga Allah kai kuma sai kace in kuntum iyya in kun kasance gare shi masu bauta ne baka karasa ba da haka kaga kayi laifi malam wannan tambaya yana cewa malam idan mutum yana yin ayyuka na addini wato na alkhairi kamar sallah kamar sallah azumi da sadakoki to akwai yadda zai iya rika gane cewa wannan ayyuka suna karbuwa ne daga jikinsa ko kuma daga wasu abubuwa da za su rika faruwa da shi to akwai ji a jikinka idan kana bin Allah kana jin nishadi kana jin kwanciyar rai kana ƙara nutsuwa kana ƙara wato son addinin kana ƙara sadaukarwa gare shi kana daɗa jin daɗinsa kana daɗa kishinsa kana farin ciki da farin cikinsa kana damuwa da damuwarsa kana ɓacin rai da ɓacin ransa da an ce wani abu ya faru ga addini mara daɗi ranka ya ɓaci da an ce wani abin alheri ya faru ga addini ka ji daɗi duk wannan alama ce ta cewa Allah yana karba ayyukan ka yana ƙara maka imani saboda haka akwai alamomi kawai dai alamomin na zato mai ƙarfi ne amma ba wani tabbas sai an je gaban Allah tukunna malam shi da wannan tambaya yana cewa shi duk lokacin da ya ji an faɗi kalmar shahada sai gaban sai faɗi kuma idan ana karanta Qur'ani yakan hawa yana yawan zuba masa wanda yake faruwa da shi ina jin shaidanin ka ne bai musulunta ba tunda kowa yana da shaidan ce illa anani alaihi fa aslama ko fa aslamu minhu to kun ga shaidanin ka ne yana ga arne ne lamba daya sai kai ta neman ta'awizi kana yawan karanta qur'ani shaidanin ka yake fadan ma da gaba ai kalmar shahada nutsuwa ya kamata ta sama bi zikirin ta duma innul qulub kai kuma sai zama tana firgita to kaga kenan sai ka ƙara istighfari da salati da karatun qur'ani da ƙara kusantar malamai kana jin karatu har a kafi karfin shedaninka sai ma wannan tambaya ta karshe ko kuma jawo hankali ya ce ki so da Allah malam kai dangane da masu zuwa ba hulana kwarai kuwa ina ga koma doka zan sa ne daga nan farin duka nan in hana shigo marasa hula abin da ya sa Sheikh Albani a cikin tamamul minna ya ce sa hula ko rawani ko hula da rawani ɗabi'a ce ta musulmi duk tarihin ana karanta ba za ka ji an ce annabawa ko sahabbai ko salihai ba kansu ba hula ko ba rawani ko ba hula da rawani ba Ya ce bu san rashin sa hula a cikin 'ya'yan musulmi ba sai da tura suka ci mu da yaki aka ga kansu ba hula kowa sai cire tasa kenan ba al'adar musulmi ba ce mai kyau rashin sa hula yanzu kaga ana ɗauka ta wa kasar din nan ya tsaya shekara goma lokacin ka zama babban mutum sai a hasko ka ce ka gan shi can kansa ba hula suna matasa dama su ne masu yan kansu ba hula din nan ko ba haka bane saboda haka sa hula yana da muhimmanci ba mun ce wajibi bane amma kamala ce ko yanzu aka ce za a za ku zance sai baban yarinya ya ce ku zo in gan ku zaka je kanka ba hula yanzu dan Allah ko mun ce sa hula ba wajibi bane sai aka ce an yi taro a wata jiha daga cikin jihohi sarki ya zo gwamna ya zo kwamishinoni sun zo yan majalisa sun zo da fadawa kan kowa ba hula ba rawani yaya yan jarida za su cika ƙasar nan da rahoto a ce gwamna ya zo taro kansa ba hula sarki ya zo shi ma kansa ba hula ba rawani kuma mamaki za ku yi ko yanzu kawai ku ga mu nan ni da Allah ramma mun zo ba hula da kuka zo kun ga ba laifi muka yi ba amma ya za ku ji ku ce kai karamar kallayo kuma ya kansa ba hula ah, to kai ba ka jin haka kai a kanka ba ka ma mu daina zuwa da hular shikenan kawai ko ba sai kowa kowa kansa ba hula to ai abu ne mai kyau shi yasa muke cewa ku dinga sawa ko irin yan tashi kafiya nacin nan ka samu ka makala shi yasa Ahmad Didat aka ce ya kana sa coat kuma ka sa hula sannan ba ka sa necktie ice abin da yasa bana sa wannan shi wannan cross ne wani sarki ne a wata ƙasa da aka kawo ƙara cewa cross ya yi mutane nauyi na karfe da na katako sai ce su dinga yin na tsumma suka ce to na tsumma ya za a daura shi shine nuna musu yadda ake daurawa shine in aka cross din ɗayan sai a danna shi ciki babban sai a fito da shi waje shi sa an ka tsaye da shi tsaye cross zai koma ce shi yasa ba na sa shi amma ina sa coat saboda coat duk da musul ba riga kafiri bace riga ce kawai ta wata ƙasa saboda kan ka sa ta ba laifi kai ba dan da musulmin ƙasa da wanda ba musulmi ba da ita suke sawa ka yi ce coat din ba laifi ba ya ce kuma ni ba zan ba na ba hula ba shi yasa ga duk inda ka ga Ahmad Didat za ka ganshi ba na ka taya da kot kuma sannan da hularsa a kansa shi kun ga abubuwa duk ya kamata mu dinga kiyaye al'adunmu da addininmu duk abin da addininmu ya ce mu yi to mutunci ne da daraja da kima a ga mutum da hula saboda haka da Allah dinga sa hula in kuma fara fidda marasa hula zami mu ce yan hizba su sun tsaya da ba hula ya tsaya daga waje mai hula ya shigo to wataƙila ina ga sai mun kai ga yin haka Allah ya saka da Allah sai to wannan yace akwai masu neman addu'a ga iyalansu da suka rasu Allah ya gafarta musu akwai masu son ci gaba akan harkokinsu na alkhairi Allah ya ba su sa'a akwai masu neman haihuwa Allah ya ba su ƴaƴa mujahidai akwai masu neman addu'ar Allah ya sa ‘ya'yansu su haddace alkur'ani su ma su haddace da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya sa su haddace din akwai masu neman aiki aure admission da masu fuskantar jaraba da interview Allah ya taimake su ya ba su sa'a ya ba su nasara akwai masu neman addu'an Allah ya ba su gidan kansu su huta da haya Allah ya ba su akwai masu neman addu'a saboda rashin lafiya iri daban-daban Allah ya ba su sauki akwai masu neman addu'a Allah ya shirye musu da 'ya'yansu Allah ya shiryar da su akwai addu'a ta musamman da muke nema wani dan uwa da ke tare da mu kuma yana taimaka wannan kwamiti sosai to ya fuskanci wata matsala na wasu kayansa da suka makale a hannun wasu mutane da haka yake roƙon yan uwa su masa addu'a ta musamman mu sa shi a cikin mu na musamman Allah ta'ala ya kubuto masa da wannan wato kaya nasa da wannan dukiya tasa اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك